Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, Barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha mai suna Niger International. Za mu yi wata sanarwa muhimmiya. Duk wanda yake so a sa mashi vocal ɗin shi to ya tabbatar ya yi vocal mai tsafta babu zagi babu cin mutunci. Ya faɗa mana abin da yake buƙatan ya faɗa wanda zai taimaki ƙasar Niger da Najeriya da haɗin kan da ke tsakaninmu. Sannan kuma muna son a yi a wuri mara hayaniya. muna son ya kai minti bakwai takwas goma abin da ya sama in dai kai haka tabbas za mu ɗaura maka ka duniya kuma za ta gani mun gode a biyo mu hakanan da muna ta sauraron masanan najeriya da alƙalan najeriya kamar irin wa'angawa da suka sibila makarfi suna maganganu suna ba mu mamaki amma muna bibiyar su ƙarshe daga baya sai muka gane su masu ilimi ne amma na demokarasiya ba mu sani ba wa'anga 'yan jarida da su subula makarti suna iya samun kuɗaɗe ga 'yan demokarasiya ko amurkawan ko wani abu suna iya samu kan ma yi garrama tunda yanzu su matsayinsu na musulmi yanzu kwanakin baya na ji wata kalma da ya saki har yake ya hito ya janye bisa kan manzan Allah ana mai kyautar zaton yana da soyayya addini yana son taimakon addini amma kuma abubuwan da yake gai bisa kan shari'a da ya karanta demokarasi yake ba kariya shi har yanzu ga yanda ya karatun addini yake kawo hadisin manzan Allah bai fahimci demokarasiya ba ba ita ba Allah ya aiko. musulmi ma suna yin ta ne bisa kan lalura to kuma ta zama lalura kuma mun karɓa muna yi ka dibi yadda demokarasi ta shiga rayukanmu har malamanmu sun ware ganewa wai babu wani mulki wanda ya dace da wagga zamanin in ba demokarasiya ba tare da haka ba su waɗa haka nan baya ba amma yanzu da aka yi juyin mulkin Nijar sai suke wasu suka hito suna cewa kawai ita shi dai demokarasi ne shine wanda ya yi zama alheri ba mulkin soja ba kuma yanzu in kai bincike duk ƙasashen Afirka waɗanda suka ci gaba ta hanyar su suka ci gaba ba ta hanyar demokarasi ba sun su 'yan demokarasi su ne wa 'yan majalisar ɗinkin duniya bankin duniya amurka su ne 'yan demokarasi tunda demokarasin ga ƙasashen rasha ƙasashen china ƙasashen india sun biye masu suka ba shi wahala suka hana su ci gaba suka hana tattalin arzikinsu bunƙasa yanzu naira take lalacewa ai 'yan demokarasi ne suka sa naira wannan halin naira ƙalƙashin dala amurka take dala amurka ita ce ke juya naira tana ma naira yadda ta ga dama kuma 'yan demokarasi sun ba da goyon baya 'yan demokarasin najeriya sun ba da goyon baya ku zama cikin wannan halin tunda a yanzu in ka lura lokacin da aka yi juyin mulki nijar ai ecowas matakin da ta ɗauka a hankali a tunani kai ka san ba tunanin ecowas ba ne saboda ecowas sojawa suka kawata sojawa suka kawata saboda tattalin arziki to Eko sai ta zo ta gayyato ta nemo takardu ai lokacin tanja tanja yayi wannan bayanin lokacin da suka samu tanja takunkumi kuma tanjawa shi 'yan ƙasa suka ba dama ya ƙara wannan tazarci amma 'yan Eko suka zo aka haɗa kai da su aka turo abdulsalamu da 'yan adawan ƙasar nijar aka haɗa kai aka matanja kudeta yanzu wanda ya matanja kudeta yanzu amanar tanja ai tana nan kan shi kuma su 'yan demokarasin da saninsu da sanin turawan aka sa aka zo aka yi wannan abun yanzu duwan ga abun a ce wai 'yan nigeria wai ba su fahimci mi ke waruwa ba ecowas ta zo yanzu duk maganganun da ecowas ta yi har yanzu 'yan nigeria ba su fahimci ecowas tana tumka da larwara ba ta san abin da take yi ba duk hankalin da 'yan nigeria suke cewa suna da ilimi sai masana su hito da a 'yan jarida su ringa ɗumumuwa ai da ɗumumuwan da ake da wannan idan mikiya da mine ne ne na sarrai amma abin da ke waruwa a zahiri a zahiri ba shi suke kallo ba tunda juyin mulkin Nijar lokacin da aka yi shi 'yan Nijar ba su son juyin mulki suna kyautata alkhairi wajen bazim to su sai aka zo aka samu matsala da aka yi juyin mulki 'yan Nijar suna tsayawa su ji waye juyin mulki ko suka ji sun ce Faransa ta ce bata amince da juyin mulki ba kuma sojawa suka ce za su kora horon shi to dama yan nijar a halitta suke daman wahala ake ba su dama akwai yunwa kowa ya san akwai ni abin da ya sa na baro nijar yanzu haka ina aljeri ne saboda talauci na bala'i miye talauci na sa kuɗaɗe ga shago na zuba empo gidan ruwa gidan wuta komi fakatir in aka yi yoma kaza akwai kuɗin waran akwai kuɗin kaza kai malam ai abubuwan yawa gare su to wai amma 'yan najeriya su suke ba demokarasi kariya ita kuma demokarasiya na rantsi da allah da ya halicce ne babu alkhairi in ma akwai alkhairi sharrin ya yi yawa an gina alkhairin ne kalkasin sharri an gina sharrin ne aka kawo wani alkhairi kaɗan aka sanya daga ciki tunda su 'yan siyasa sun da sun fahimci demokarasiya yadda take ku ba turawa dama su saci arzikin ƙasarku ku hana 'yan ƙasarku wali su kuma su bar ku ku yi abin da kuka dama cikin ƙasarku Inda ai ga yanan kwata dibar demokarasi ake yi nan ba zo aka yi aka yaƙi aka bagbo ba aka kawo alasan watara kan demokarasi to abin da tanje ya yi shine alasan watara ya yi kuma yana nan saman mulki Shi ne na senegal ya yi kuma yana nan sanin mulki Shi ne na kamar ke yi kuma yana nan saman mulki Shi ne na eh, togo ya yi kuma yana nan saman mulki ba a mai magana ba saboda suna ba turawa haƙƙin da suka ga dama yanzu wanga kashe-kashen da ake yi najeriya turawa me yasa ba su yi magana ba a ɗauki mataki kan shi saboda wannan arziki da ke gare ku yankin zamfara abinda da ya yi nijar yankin nijar akwai wani masani na nijar wanda ya ce su sun karanta daga nan yankin Maraɗi abin da ya shiga najeriya wallahi banda arziki har gidajen da muke ciki arziki ne muna nan saman kanshi turawa sun sani da ja wanga kumbobin da suke halbawa sama dole arziki da ke ciki wallahi suna ganin shi wanga kumbo da ake halbawa sama dole arziki da ke karkashin ƙasa yana nan suna ganin shi to sun lissawa sun gani kawai daga nijar abin da ya najeriya arziki ne ga yanan ba mu ma san mi da shi ba to da haka gani wannan tashin hankalin da sanin saninsa ake yin shi yanzu nan Nijar sojin Nijar ya hana wannan abin ya dada wannan hanya tunda ai an so a roga jaji duk makaman da ake sawa ai da haɗin kansu ake sa su su annan gwamnatocin da da soji ya kauda ake sa su cikin Najeriya ake wannan ta'addancin yanzu da aka anci kidal ai ka san kidal cikin Mali take me yasa ECOWAS ba sai ta yi magana ba ko ko san barka ECO ta gode ba ta yi ba amma kuma wai sai ta yi ta ce za ta ba da taimakon kuɗi ai kuwa su juya ta ne ake yi su ku ba su san miske ba kawai sun yi to ne in suka ce su waɗi gaskiya amurka na nan waran shi na nan ƙungiyar tarayyar turai tana nan Ke na yanzu nigeria wallahi tallah sai kun san wanda ku za ku zaɓa irin su tunugu dan mutum ya mulki jaha ka ku yi tunanin in ya zo zai mulki ƙasa mulkin jaha daban mulkin ƙasa daban mulkin jaha daban mulkin ƙasa daban mulkin ƙasa yanzu mu'amala ce za ka yi da ƙasashen duniya kuma ƙungiyar 'yan mafiya ta 'yan demokarasi ita ce wake da wa'annan gidajen rediyoyi wa'anda ke watsa labaru cikin ƙasashenmu su amurka muryar amurka france rfe su doce bali duk ƙarƙashin suke duk labaran da za su ke bada na ƙarya ne na ƙarya suke bada kuma in baka hito nan waje ba yanzu mu da ke nan ƙauye ba cikin ƙasar Nijar ba duk labaran da bbc ke bada wallahi mun san ƙarya ce tunda in aka ga wani abu an ce an yi kana wurin sai ka yi mamaki ba wani labari yanzu ai kaga shi sojin Nijar yanzu kaga ai ya dakatar da rigiran Faransa saboda sun hito suna yin karya. to wannan gidan rediyo da bankin duniya dukkan su haɗa yake da 'yan demokarasi wannan kuɗaɗe naku na Najeriya su ne ake sata su ne yanzu wannan gwamnan babban bankin da ya sata ai bai yiwa a ce amurka ta san da wa'annan kuɗin ba horon shi ba su tare ya ture da ingila bai yiwa a ce ba su san da wa'annan kuɗin ba kuɗin ku ne ake ci su ne suke ɗauka su gina ƙasashen ku ku kuma kullum su kawo muku makamai a sa muku tashin hankali a sa muku tashin hankali cikin ƙasa ba ku da natsuwa yanzu matsalar da aka samu arewa ba babba masu daraja kaɗai yanzu abin da suka rage malamai amma akwai janar al-mustapha wannan na ji ɗumumuwan da yake ya fahimci siyasar duniya ya fahimci menene ake yi na bibiyi bayanin shi shi kadai ne na ga ya san menene amma wallahi hau na 'yan siyasa da kuke daure magindi a ce wai in sun ci mulki za su kaza wallahi ba su iyawa maya ce ba ta masu kwaɗan kuɗi ba ku kuma 'yan siyasa ku gaba ɗayansu kuɗi ne gabansu da 'yan majalisar da komi wallahi kuɗi ne gabansu to yanzu ana son shugaba ne wanda shi ba wai don kan shi za a ba don ƙasa kuma najeriya ta kai matsayin a samu shugaba yanzu wanda shi ƙasar ya sa gaba ba kuɗaɗe ba kuma wallahi tallahi kaddafi su wa'anga 'yan demokarasi ba su suka yaƙi kaddafi ba hakumance yanzu sudan da ake rikici ba 'yan demokarasiya ba ne suka sa ana zargin har su bazum ɗin suna da hannun cikin wannan matsala ta sudan da su amurka ke amfani waran ke amfani ana ƙara ba wa'annan 'yan tawayen makamai ana yaƙa 'yan sudan albashir ba ce aka ya hana mutane su yi demokarasi ba ba saboda kuɗin biredi ba aka zo aka tada hankali sudan aka sa suka tarwatsa kasai yanzu ka tambayi 'yan sudan da a maido albashir da a ci gaba da yanzu haka wani yahi to yanzu su ne ke son su rikita nijar da najeriya wai hawo wani dan najeriya wai ko wani dan tiktok ya hito ya ringa zagin wanga sojin na nijar ku da sojin nijar bala'in da ya kare maku, wallahi sai allah tunugu bai san abin da yake ba kuma tunugu da manufar shi wannan boda da ya rihe dama an yi katari ne ai tunu ya san legas da kano yanzu kano wani hali take ciki duk wannan sun bula makarantar duk wannan lissafin ba sun yi shi a su subula makarantar su ba su ɗauki kowa mai ilimi ba sai su da suka tai ƙasashen waje saboda sun tai amurka suna zama ƙasashen waje su ne suka yi kowa sani haske ɗumumuwa kan nijar duk akwai wanda suka kai ilimin sojin nijar bataliya nawa suka kora ta turawa bataliyar waran shi tana cikin nijar mota dubu mota ɗari nawa ta hita da kayan yaƙi na na kayan yaƙin amurka wani iri har ba akwai da technology amma sojin nijar suka zo suka yi tsaye suka ce sai sun hita kuma aka zo aka yi wata biyar ba a samu matsala ba cikin najeriya wani soja ne ke gare ku wanda za su ba da haɗin kai a yi wannan abu babu su wa'anda sun mai da abun business tsaron ku an mai da business kawai neman kuɗi ne ana neman kuɗi da ku a kashe ku kuma a samu kuɗi dole sai kun tashi tsaye kun kwaci ƙasar ku wallahi sai kun tashi tsaye 'yan mafiya ne na duniya 'yan demokarasi da bankin duniya da majalisar ɗinkin duniya nijar ba hana mun magana aka yi ba yanzu majalisar ɗinkin duniya ba ta dawo ba su ne wasu ka haɗa kai ka a bar nijar ta yi magana amma da yake sojawan an masu barazana an masu barazana sun san me suke yi kuma da ja rasha ta shiga ciki china ta shiga ciki kore ta shiga ciki marak ta shiga ciki tsakaninsu da Allah kuma wallahi ku kubce ku dawo cikin ƙungiyar wannan haɗin kan na Nijar wannan ECOWAS babu inda za ya kai ku taron da suka yi na ƙarshe wanda suka ɗauki mataki kan Nijar bature nawa ke ciki me ya shaye Afirka da bature in ana ƙungiyar tarayyar ture ana kiran ana kiran yan Afirka wallahi magana ce mai tsawo magana ce mai tsawo gara ku tashi tsaye ku yaƙi azzalumai azzaluman da ke cikin wallahi Allah ya shige mu gaba kuma a sa addinin mu gaba Nijar har addini wanga addini da muka rike ya taimaka mu kullum cikin gaya mu Allah ake har yanzu kuma mu da muke magana na rantse da Allah tunda aka yi kudin Nijar ni ban taba kwana ba ban taba kwana ba na san da ka dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuk inna Allah baligul amra qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra to Najeriya ba ku dogara ga wannan ba malamai sun zo misali akwai malaman da wa'anda su neman kuɗi ne su ma suke akwai wanda dan Allah suke waɗanda ke yi dan Allah ku kama su su hidda ku daga cikin halin da kuke ciki wallahi ni ko labaran Nigeria ba na son saurara saboda suna sani bakin ciki kuma masana kamar irin su Bala karta shi kadai za ni kira shi kadai na rike sunan shi suna da matsala da su ake haɗa kai ana ana rosa ku wai har su ringa magana kan sojin Niger ba kunya ba tsoron Allah solin da 'yan ƙasa suka ce me yasa Nigeria ba su cikin yunwa takunkumin da aka sama Nijar da Nijeriya da Cote d'Ivoire din da Ghana da ba cikin halin da Nijar take ciki yanzu Nijar an gyara wuta ana samun wuta kuma naji ji ma yau sanarwa sojin Nijar sun ce ba su da bukatar wutar Najeriya kuma har yanzu ba ku gane Nijar ta samu kanta ba Allah ya shirya ku